يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الذي تفاعلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مولفاتها فإن كل مولفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah madaukin sarki mai kwaje koli wanda baya neman komi a gurin kowa shin nimar Allah da ya da kaddara wasa ya kara da fuskokin mu a wannan masallaci ne albarka masallacin Umar ibn Khattab masallacin da aka fi sani da masallacin dandali irin wajen zaya jihar da suna tarihin najeriya don ci gaba da karatun littafin arba'una hadisan fi manajin umarajin muminin wato hadisai arba'in waɗanda suke yin magana suke bayyana falalar uwayen muminai matan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wallafar abu abdullahi ibn ayyub zariya Allah madaukakin sarki ya yabi matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da cewa wa azwajuhu ummahatuhum matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama uwayen mu'minai to haka duk wanda ya gamshi mu'mini ne to dole da ya jama ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama matsayin uwa take gare shi wani wanda a cikin mu'min sunna wal jama'a cewa matan annabi muna girma ma su kuma muna daraja to wannan karatu ya samu maiko wajen kwashin wata biyar zuwa da suka gabata domin mun dakatar da karatu wata tashi tun ranar ashirin da biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin yau ko muna talatin ga watan abar shekara ta dubu biyu da ashirin kuma yau ya yi daidai da goma ga watan al-muharram jiya ne muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara dubu ɗaya da yau da arba'in da biyu idan yan uwa ba su manta ba gabanin ba ta fito ba mun corona mun yi tarihin uwar gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na na khadija bin uwayi wacce manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya so ta kamar yadda ita ma ta so Mutuwar mutuwar na da khadija ta daga ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hankali manzala ya shiga damuwa bayan yi tarihi na da khadija muka kawo hadisai na da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake karantar da falalarta mata ta biyu ita ce na na sauda bintu zama Allah madaukakin sarki ya kare ta a gare ta ita ma mun tarihin ta kuma mun karanta hadisan da malam ya kawo a kan falalarta to yau insha Allah za mu tashi a shaki na goma sha tara shaki na goma sha tara za mu tashi a tarihin ɗaya daga cikin yan lelan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in ka ga dama ma ka ce matar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fi so duk duniya kamar yadda ya ambata da baki kuma matar da ta kokare mai yan shi'a a duniya babu wata mace wanda yan shi'a suke gaba da ita suke tsukanta kamar na da aisha radiyallahu ta'ala anha wa arda ke yau insha Allah za mu karanta dalilin ta fata mu karanta hadisi da suke magana akan falalta قال لك ترجمة موجبة لأم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها تقيتشم تاريخ هو المؤمنين نانا نعم، عائشة أبي بكر الله يتعالي إلى ما لك اسمها ونسبها رضي الله عنها cikakken sunanta da kuma dangantakanta Allah ya kare ta a gare ta sunanta Aisha bintu Abi Bakr as-Siddiq ibn Abi Quhafa ibn Amir ibn Amr ibn Ka'ab ibn Sa'd ibn Tamim ibn Murra ibn Ka'ab ibn Luhay radiyallahu anhu kamar yadda muka ambata a baya larabawa suna da wata kyakkyawar fahimta balarabi idan ka samu balarabe ka ce sunanka zai gaya maka sunan babanka zai gaya maka kakanka zai gaya maka sunan baban kakanka zai gaya maka sunan kakan kakanka zai gaya maka ma'ana balarabe zai iya haddace sunan kakannin mutum goma ko fiye da haka wannan ya sa ta da alaƙa tsakanin larabawa ba ta yankewa amma mu yanzu a afirka musamman ko a kasar hausa duk wanda ka tambaye shi ba sunan ba sunan ba wanda ya yi kokari shi ne zai gaya maka sunan baban kakan shi ko kuma kakan kakan shi da ka wuce kakan kakan ka ba su sani ba to shi sa sai ka haɗu da ɗan uwan ka cikin shi ne ka ci zarafin shi alhali musamman ku ɗaya kuna da alaka to ita na na aisha bayan kasancewa da matar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma dangin annabi ne suna da alaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama auren zumunci ne can a tsakanin kakanni sunan da Aisha bintu Abi Bakr Aisha ya na Abi Bakr a tsaye mai gaskiya kuma mai gaskatawa shi kuma sai na abubakar ibn abi kuhafa dan abu kuhafa kakan shi kenan ibn amir dan amir ibn amru dan amru ibn ka'b dan ka'b ibn sa'd dan sa'd ibn tamim dan tamim ibn murra dan murra ibn ka'b dan ka'b ibn lu'ay dan lu'ay tare jama'a na ra'ayi da sun ala sun hada alaka da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sallallahu alaihi wa sallam kakan shi mai suna ka'ab dan duhai to yanzu ana yanzu kakannin na na Aisha guda ne suka fito mu irga muka ce sunan ta Aisha bintu Abi Bakr waye Abu Bakar babanta ibni Abi Quhafa wa kenan kakanta yanzu mun samu kakanta guda nawa daya ibni Amr nawa biyu a Ibinu amir biyu Ibinu amru uku Ibinu ka'abi hudu Ibinu sa'adi biyar Ibinu tamim shida Ibinu murra bakwai Ibinu ka'abi takwas Ibinu luhayi tara wane da zai kawo kakanni guda tara zai wahala zai wahala ka iya gano ka guda tara to wannan ba daidai ba ne idan ya zama iyayenmu da kakanninmu sun yi sakanci a wannan bangaren to mu yanzu kar mu yi sakanci ka yi kokari ka rubuta diwani wani tarihi sunanka da sunan babanka da sunan kakanka da sunan baban kakanka da sunan kakan kakanka san samu ka ajiye a cikin taskarka idan ya taskar ta yi sai su gada su kuma su gadar mawa ƴaƴan wa haka za har a samu cikakken tarihi dole shine dangantawa wato cikakken sunan da na Aisha منزلتها رضي الله عنها daga cikin matsayinta zaujatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam matar annabi ce ko ne ya ta matsayi haka da kuma ba haka ba a ce ke matar annabi ne kawai a yi to ya ishe ki daraja ya ishe ki falala to ita na na Aisha matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce ba dan ma ta tsaya ba wa ahabbu azwajihi ilayhi Allahu akbar kuma ita ce mafi soyuwar matan annabi a gurinsa duk a matan annabi sallallahu alaihi wa alihi zama. babu wata mata da nana wato manzo Allah yake son ta kamar wa nana Aisha al-mubarrahat min fawqi sab'i samawati radiyallahu anha wacce aka kubutar da ita aka barlantar da ita tun daga saman sammai guda bakwai Allah ya kare jarida ma'ana na na'isha yan shiya har yau suna zarginta da mazina suna ce mata mazina jiya ya ga cin abin da ya fatar da yan shiya kuma ta shiga uku suka lalace mazala sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata rana yayi tafiya za su tafi yayi bayan an tafi an je an dawo sai dare yayi mazala kuma alaihi wasallam sai ya tsaya a daji dan ya kwana na Aisha kamar sauran mata da kuma da sallam suna kan raƙuma sai ya zama an kwantar da raƙumin na Aisha dare yayi garin Allah ya waye an tashi za a tafi na Aisha farka wacce za ta yi ta nemi sarkar da sai ta rasa sai ta tsaya tana ainihin neman sarkarta da ba ta ga sarkar ba mazala sallallahu ya wasallam bai sanna na Aisha ta fita daga ainihin ɗakin raƙuminsa ba mun fata sunan ɗakin raƙumi ba zai yi tuna ba raƙumi ana ne wani ɗaki mata na shiga eh kai da larabci ai ba larabci yake yi ba to da larabci a sun yi larabci eh fahima to ba larabci yake ba ya kun shi da hauka ai na tuba wannan kalmar abubakar ladan zare ya kawo da cikin waka shigo ko a inda zan jari sunan shi garbuka wannan ɗakin da ake sama rakuni to da aka tashi kai mai jin rakumin na na aisha kana zuwa kawai sai ka ja iniyar rakumi rakumi sai ya yi me zakan shi tana ciki sai aka shigo cikin gari na na aisha kuma tashi da daji tana neman tsarkar ta bata gari ba cikin sabani sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah yana da tsari a tafiya idan za ya tafiya da tawaga za Allah ya san aje mutum biyu ko uku yake ku tsaya da ƙarshe mu mu tafi ku kan ku tawo sai daga baya me hikima ta yi yiwa ana tafiya wani lalura ta kama shi a tafi a bai su waɗannan sai su ne sai su tawo da shi ko kuma wani ya yadda abin ko wani ya yi mantuwa su suna baya wanda ya yi mantuwa ko yadda wani abu sai su ɗauka sai su tawo da shi wannan sahabi shi yana can baya kawai sai ya gani mace a dokar jaji. ta zo ta nemi abokan tafiya ta rasa annabi kuma da kwanta ku haɓar su yana ganin da sai ya gane matar annabi ce kawai sai ya suka ja ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma'ana har da an bar matar annabi yana kan raƙumin shi sai ya sauka yana sauka a kan raƙumin shi sai ya kwantar da raƙumin na na isha sai ta haura kumin sai ya jara kumin sai cikin gari ko da aka zo madina ana duba waɗanda aka dawo yaki aka nemi na na isha aka rasa can hankali ya fara tashi ba gana da haji ba can sai a ziya misfa babu a cikin kwallo ya shigo garin madina yana ana ganin ya shigo garin madina sai aka ga kuma gana na aisha a sama da to a daidai lokacin abdullahi ibn salul shugaban munafikai shi ya fara gani. yana ganin na na aisha da wannan sahabin annabi kawai sai ya rubo a wajen ya shigo cikin gari ya ce wai wa ake nema ne aka ce na na aisha ta yi ba a ganta ba sai ta kan kuma ta lokacin ai ta tsaya da ta ne da wani ai mu nan ta tsaya shi ko bai san tawar garin ba yana shigowa cikin gari da na Aisha mazalar kuma da sallan ita na Aisha ba ta gaya ma annabi sarkar ta ya fadi ba da ta gaya ma annabi sarkar ta ya fadi kaga annabi ba zai ci a kan bayi zai tsaya ya tabbatar kuma yana da wani labari to annabi ya nemi matan shi a rafa kuma shi yanzu wani munafiki ya ya ainihin cewa ai sun tsaya su ne kuma kuma da namiji yake da ni kishi musamman kuma a Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kuma kishi kafin ka ce mai magana ta ya gari kun ji abin da wani yayi kun ji abin da wancan yayi shi ke nan na na isha tana zuwa annabi ya canza ta kashin hankali ya tashi manzo Allah ba zai iya zantatawa tun da bai gani da ido ba kuma zai iya karyatawa ba tun da a bayan gidan shi aka yi ana ta tururu ne munafukai suna cewa yana ta Aisha ta yi zina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hankalin shi ya tashi manzo Allah ya shiga damuwa sahabbai da suka lura manzo Allah aka ne ke gani sai da na alwaja ne zai samu manzo Allah ya Allah wanda ya sa ka daga hankalin kai Kike to ma ta na zargin ka da zina sai sai ta ne to da ba ka fara maka ka fake ta kawo wata abin tabbaya na na aisha ta shiga wannan magana ba za ta shiga ba kai ka ce sai na alba ya goyi bayan abin ne shi yasa idan kana kan tarihin magabata su yan shiya abin da ba su gane ba kenan sai su dinga bibiyar irin waɗannan maganganun suna kuka wani a akan wani sahabi ai mai hankali baya shiga faɗin sahabbai kamar kai ne ka koma gida ka mahaifiyar ka ta ɗauko muciya ta ɗaɗa ma babanka a gadon bayansa wa za ka shiga muwa mamanka da babanka suna faɗa wa za ka shiga muwa mai hankali ne zai yi sai dai ka raba sai dai ka ba da shawara ba ka da wani wanda ya kone dukkan su mamayin su ɗaya a wurinka to da Nana isha ta shiga damuwa sai da aka dauki tsawon lokaci daga bayan sai Allah ya saukar da ayoyi daga sama ya wanke na na isha ya nuna ba ta yi zina ba kuma waɗanda suka yi wannan shirin aka fallasa a ku, sai ya zama na na isha an wanke ta kyakkyawan wanki daga sama sammai guda bakwai amma abin da zai ila yau mina a zaƙen shi'a suna cin mutunci na Aisha kuma yau mun yi gab da kasa yau gashi yau kul ashura ranar da ake wulatar da na Aisha a duniya mu kuma yau muke azumi kamar yadda ya tabbata shari'a ko kulinci a nan fadarin nan an yi gunkin na Aisha ana duka ana cewa ta yi suna a nan garin nan zariya ba a nan garin nan fa shari'a sun yi wannan abu amma alhamdulillah yanzu ya zama tarihi har abada ba za a mai wannan abu a zariya ba insha Allah Allah kar ka maimaita mana wannan bakin ainihin al'amari to da na Aisha ita ce wacce Allah ya kubutar da ita daga can saman sammai guda bakwai ina fata an gane to shine malam yake cewa al-mubarrahati min fawqi sab'i samawati wacce aka kubutar da ita daga saman sammai guda bakwai radiyallahu anha Allah ya kare ta a gare ta to kanna Aisha bi ummi Abdullahi ana manana Aisha al-kunya da uwar Abdullahi ku ba na hankalin ku akwai abin da ake ce mishi lakari akwai abin da ake ce mishi alkunya abin da ake nufi da alkunya shine a danganta sunanka da sunan babanka ko sunan ɗanka cikin babai akwai da ba a kiran sunan shi kai tsaye kamar abdullahi ibn abbas ana ce mishi ibn abbas ɗanwa dan abbas akwai abdullahi ibn umar abdullahi dan umar yanzu wannan alkunyar shi an danganta shi da waye baban shi akwai da kuma ake ainihin mushi alkunya da ɗansa a ce abu abdullahi ko abu abdurrahmani ko abu hafi da makamantan wannan wannan shi ake ce ma alkunya Al'adu ana so a maka alkunya ne da sunan babanka da ya haife ka misali sunanka muhammad sunan babanka ibrahim sai a ce maka ibnu ibrahim dan ibrahim ko kuma sunanka muhammad sunan ɗanka abdullahi to ana so a dinga ce maka baban abdullahi ko da larabci ko da hausa ya ga cin kyakkyawan ɗabi'a ta larabawa ba ka kiran sunan mutum da ba mu kuma ya ga cikin mummunan ɗabi'a da muke da ita a yau a ƙasar hausa ba a dawa a da duk wanda ya girbe ka sunan shi yaya duk wanda ya haife ka sunan shi ne baba kanin baban ka kanin baban baban baban ka baba ne amma a yau al'amari ya lalace sai ka kani yana kiran sunan wani shi da yau an wayi gari yaro yana iya kiran sunan kanin ubansa in ma ya tashi yin alkunya sai ka ji ya ce baban su mubarak ma'ana shi ba baban shi bane kai ba baban shi bane kai kanin baban shi ne kana da ɗa mubarak in ya tashi sai ce baban su mubarak wannan ba daidai ba ka ka koya ƴaƴanka su dinga ce ma yayyinka da ɗanninka baba abokanka baba kai wanda ma ba su san shi ba daidai ba ne yaro ya kira sunanka gaba kuma ana girmama mutum saboda dalilai ne ba kana girmama mutum in Allah ya bashi ilimi ba daidai bane mutum Allah ya bashi ilimi dan ka girme shi ko ka haife shi da kira sunan shi da kawai ba daidai ba ne mutum allah ya ba shi tsarauka ko da ta mai unguwa ce ka kira sunan shi da wannan ba daidai ba ne ranka ya daɗe yanka kai duk ba ka daga ba allah ya ba shi wani mulki na siyasa ko na rabu ka girmama shi allah ya ba shi dukiya akalla ka ce mai alhaji ko kuma yaren matasa ciyaman ko na abu makamancin wannan wannan babi ne na girmamawa yana da a addini to na Aisha ma ba a kiran sunanta da tsawo ana mata alkunya da uwar Abdullahi to amma abin ban mamaki ana ce mata uwar Abdullahi alhali kuma Aisha ba taba yiwa ba kuma mun ce ana mutum alkunya ne da sunan wa dan sa kowa ko baban shi akwai kuma abin da ake ce mai lakabi shi lakabi ba alkunya ba ne. misali ni sunana Shu'aibu Salu da aka yanzu cikin asirin suna na shu'ayi sunan mahaifi nawa salu amma alkunya ta abu abdullahi saboda babban dana sunan shi abdullahi amma a rubuce rubuce na za ga an abu abdullahi shu'aibu salihu Zariya? yanzu wanne ne sunan shu'aibu wanne ne sunan mahaifin salu wanne ne alkunya abu abdullahi wanne ne lakabi Zariya? zariya shi ne na gari za ka za a iya ce maka alhaji lawanni tabaku tabaku alkunya ne ko lakabi lakabi yana fata fahimci wannan to wannan yana da asali a cikin addinin musulunci to ita na Aisha ana mata alkunya da uwar Abdullahi kun ba taba yiwa ba to amma ya haka ake ce mata uwar Abdullahi ba taba yiwa ba sai malam ya yace qila malamai sun ce kannaha bi zalika rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzala sallallahu alaihi wa sallam ya maka alƙinya da abu da ummi abdullah ashe ya halatta baka haihu ba kuma a ce maka baban wani kila ma baka da mata kuma a ce maka baban wani ma'ana idan Allah ya sa ka ya fita za ka sa mishi wani ko kuma idan kana da wa yana da ɗa ko kana da ɗan yana da ɗa to za a yi maka alkunya da sunan ɗan wanka ko ɗan kaninka domin ɗan wanka zai matsayin shi a wurinka ɗan kanin mazala ya mata alkunya da ummi abdullahi ne bibni uktiha abdullahi ibn zubair da sunan ɗan ƴan uwarta mai suna abdullahi ibn zubair na Aisha tana da ƴan uwa mai suna asma ita kuma asma wuyar na Aisha tana da ɗa sunan shi abdullahi ibn zubair to sai annabi yana kiran na Aisha da sunan yana mata alkunya da ɗan yarta mai suna abdullahi da zubair sai yana ce masa uwar abdullahi wakila wasu malamai suka ce inna hatta qasmi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa na na sha ba ta taba haihuwa ba amma ta taba samun ciki ta yi bari to da ta yi bari fasan mawu abdullahi sai annabi ya sa ɓarin suna abdullahi kuna gane ba ashe ya halatta matarka tana da ciki tun kafin ta yi wa mata suna kamar yadda ainihin annabi eh, ya haya aka same suna tun kafin a sami cikin shi ya zakari ya yi tana washi ruka bi gulabi nismuhu ya lam nabi allahu min qablu sabiya tun gabanin kai aure yaron ka ce sunan babban ɗansa wani kuma kamar yadda ya halatta mata ka tana da ciki ba ta yi baka san Allah suna kamar yadda ya halatta ranar da aka yi haihuwa ta sa mata da suna ba dole da ranar bakwai ba shi ranar bakwai ba a so abin haihuwa ya wuce bakwai ba yi suna ba ne amma za a iya mishi suna yaushe kafin nan kuma ya halatta ka ta yi bari ka ce mai aka samu ai namiji to sai ka ce da ya rayu sunan shi abdullahi mace ce da ta rayu sunan ta asmawa amma bari ya kasashi akwai bari wanda bai kai wata hudu ba ba a lissafa shi a mutane amma in ya wuce wata hudu ana lissafa shi a cikin mutane da haka na na aisha da a cikin darajar ta annabi ya mata alkunya da mama abdullahi wani bai ta zan wata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bikira da gairaha manzo Allah ya auri mata guda goma sha ɗaya ku rike wannan annabi ya auri mata nawa sha ɗaya amma ya zauna da tara akwai mata biyu da annabi ya zo ya aure su bai zauna da su bai sake su saboda annabi ya ga zaman ba zai yi ba sai ya sake su ashe ya halatta mutum ya saki mata ba ne ba ne amma ya zauna zaman aure da mata guda tara amma duka matan annabi ko duka su zaurawa ne annabi bai taba auren budurwa ba sai akan da na shi ashe da ka wani bazawara baka yi laifi ba hasali ma annabi da bazawara ya fara da ita ya kare to amma abin tambaya menene matsayin auren bazawara sunna ne ko ba sunna ne? ba sunna ne? sunna ne to su ai take sunna ne sunna ne me ba ku ce sunna ne saboda annabi shi ne dalili

auren ba bazawara karkace sunna halal akwai abubuwa da yawa sun annabi yayi sunan su halal ya halatta kana saurayi shekara ta sha takwas ko ashirin da takwas baka taba aure ba ka auri bazawara ya shekara hamsin ka samu kai wuf da shiga ko ce wuf da kai musamman ta da in nerori ko ba haka ba wannan ya halatta babu babu wanda ya hana shari'a babu wanda ya hana ina fata ta ji wannan da kyau to amma wannan halal ne karka ce sunna ne halal Allah ka dace da kuma tabbas annabi ya da mutum ya aure budurwa kan bazawara sai dai akwai lokacin da auren bazawara ya fi misali kai ne kake da mata kun hayayyafa ƴaƴa biyar takwas goma ƴaƴanka sun shiga jami'a kana da ƴaƴa manya kana ƴan mata manya sai kuma ka auro yarinya budurwa sa'ab to kaga ka nemi zaman lafiya ba sai su zama kishiyoyin juna a sai ka nemi wata dattijiya wanda ƴaƴanta za su girmama su su dinga ganin a matsayin uwa take take a wurin amma ko da za ka aure budurwa wani za a yi ta turutu a gari a yi shi ba halal halin ne baka saba ma Allah ba amma idan kana son gidanka ya zauna lafiya sai ka aure wadda za a zauna lafiya saboda yanayin shekaru to da haka yanzu duk mata annabi zawarawa ne amma da na isha ita kada yake budurwa wannan falala ne ko ba falala ba falala ne walam yanzir alaihi alwahyi fi lihatin ra'atin ghayriha Allahu akbar wannan wata falala ce ba karama ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba a taba saukar mishi da wahayi yana kwance a bargon wata mata cikin matan annabi babbace na Aisha kuna ganewa manzo Allah yana kwance da matar shi na Aisha mala'ika jibril zai sauko mai da wayi na aisha takan ce kan ji jikin annabi yayi bafi gumi yana keto mai sai in fahimci mala'ika jibril ne yake sauko mishi da wayi duka sauran matan annabi ba a musu wayi ba a ma'annabi wayi yana kwance a shimfiɗa wata mata a cikin matan shi face na da aisha ولم يكن في أزواجه أحب إليه منها cikin mata annabin kam babu wacce annabi yake so kamar ta Allah ya kare ta amare ashe wanda yake nuna mana idan kana da mace fiye da ɗaya dole ka fi son wata a sama ta wannan ɗabi'a amma abin da ba a so ka fifita wata a kan wata dole in kana da mata biyu ko ku ka fi son wata a kan ɗaya amma ba daidai ba ne wannan kullum shinkafa da nama zuku zuku ita kuma wannan sai dai ta ci teba ko kuma a samu mata gari ita wannan karya wacce farfesu da shayi da kwai da dankalin turawa wannan kuma ku duba su da wannan haramun ka daidai da makarantu ya zama ita wacce mai cin wannan abubuwan hmm. a wani kudin da ne shi nan, gobe ya yara gumi na nake ci amma kai a matsayin ka ne mai gida baya halatta ka zo yi ma matan ka ɗinki wannan ka sai mata leshin dubu sittin wannan ka sai mata dubu ashirin wannan haramun wajibi ne kai musu ɗinki iri ɗaya dubu sittin sittin hamsin hamsin goma goma kowa ya haƙuri eh eh ka bibita wallahi kokari suka yi amma ya saba mai shari'a wai idan ka aure ya talaka sai ka ba ta tuwo dawa saboda shi ka saba ci wa'yan mai kuɗi kuma kai mata farfesun kawai tabbas malamin cikin sun faɗi wannan mafi Allah cewa ya yi annabi cewa ya ka daidaita su fifiko a wajen so Allah ce wa lan tasfafi ko an jadilu bainin sahi wa laha sai Allah ya ce fara tamilu kullal baini fa tazaru hakal muhallaka. Allah ya ce ba za ku iya daidaita soyayyar mata biyu a ranku yadda kake son fatima haka kake son aisha 100% ba zai ba Allah ya ce ko kun dafin haka ba za ku iya sai Allah ya ce fala ta biyu kullum ne kar ku karkata dukkanin karkata shine abin da malaman fito wajen suke cewa wannan ka sai mata kaji da kaza da kaza wannan kuma ka ta da ainihin wato kaskantaccen abinci Allah ya ce fata da ruwa kan muhallaka ka ta kamar wata ya wani wani jefaffen tsumma wanda aka rataye wanda ba daidai ba ina fata an gani da aka fasala kuma da sunan abin matan ya fi son na da aisha gaba daya wani da fasali siha ya ga cin abin da na da aisha take manta da shi akan sauran mata annaha a'lamu nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam duka mata annabi babu wanda ke da ilimi duka ba da suke yana da aisha ne bal ya a'lamu nisa'i ala da islam kai ba ma annabi ba duk duniya babu wata mace ta kai na Aisha ilimin addini duniya kam domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya mutu ya bar mahaddata alqur'ani guda shida a cikin guda goma akwai a cikin sakwai da Aisha cikin wannan da suka kowa ya waito a jikin annabi sallallahu alaihi wasallam mutum shida akwai da Aisha ba yadda za a yi ka bude wani littafin hadisi face ka ji an ce an aisha ta radiyallahu anha daga nana aisha Allah ya kara mata yadda zaka nana aisha tana da ilimi kuma yana daga cikin abin da ke sa mace ta yi daraja a gidan mijinta ilimi ilimin nan kuma duka ne da na addini da na rayuwa ba ta haka matar da ta yi islamiyya da wadda ta islamiyya ba idan yayan ka aka koro su a makaranta wanda za ta zauna ta koya musu amma ta koya musu tabaraka wannan kuma Bata iya ba Kuma ba a cikin mata akwai mai jan bango kun san mai jan bango ita ce idan kana neman harba kuna a ce ka ce take da komin harba kuna a ce ba ta san shi ba sai dai ka ce da komin littafin nan mai jan bango to yanzu dole ya aure mai jan bango ai ya shiga uku ya lalace ita jahila ce ƴaƴan ma za su zama ne jahilai shi sa ko a aure ba daidai ba ne ka auro wannan tana da jikiri wannan ko ko firamare ba ta yi ba ba shi kwaliti ƴaƴanka ba ba za su samu daidai da daidai ba amma babu ne wanda tana da digiri wanda tana da diploma ko tana da digiri tana da yanzu e. an an an yi mai an ɗan yi kusa da juna amma kar ka aro wanda ta haddace alƙur'ani wanda ba ta iya alifin ba'u ba to ba ka nemi zaman lafiya a gidanka ba ka yi ƙoƙari ka san daidaita to ita na Aisha ta kowa ilimi duk duniya in dai ke ba ce ba da mutu ba alal ikhlas babu wata mace ta kai lada Aisha da addini kuma ya da cin suna mai albarka zai yi wahala ga wani gida da babu Aisha gida zai yi wahala in a in a yayin ka ba Aisha amma gudun ku akwai Aisha suna ne mai albarka Allah tsare ya ji قال الزهري الإمام الزهري ينسوا لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواجه da za ka hada ilimin na na aisha da ilimin mata matan annabi sallallahu alaihi wasallam wa ilmi jami'in misali kai da ilimin mata duka lakana ilmu aisha ta abbal to da da ilimin na na aisha ya zarke ba kowa ta fi kowa ilimi wa qala afa ibn abi rabah malam afa dan abi rabah yana cewa kanat aisha afqahan nas na na aisha ita ce mace mafi ilimin fiqh a cikin matan duniya wa a'laman nas kuma ita ce mace mafi ilimi a cikin mata wa ahsanan nas ra'yan fil idan kuma aka zo ana jin ra'ayin al'umma to za ka ga ilimin wato ra'ayin na Aisha ya fi zama daidai ta fi dacewa da daidai Allah ya kare ita a gare wa qala urwa malam urwa yana cewa ما رأيت أحدا أعلم بسكين ولا طب ولا شير من عائشة urwa yake cewa ma ra'aytu ahadan ni a ido na ban taba ganin wani mutum ba shi wannan ba a mata ba haka maza Yadda ido na bai taba ganin wani mutum a alama da cikin wanda yake da cikakken ilimin fiqh wala tibbin da ilimin ciwon lafiya wala shirin da ilimin waka min aishata ta kamar da aisha kun gwada nan ilimin guda uku suna daga darajar mutum abu na farko shi da mutu kyau ya ga kuma a da al'ummar mu a yau suka yi sakaci da shi musamman ustadai in zafin kai su ba sa fito ai duk wanda ka gaba ya karatun fito ya samu matsala manzala Allah kuma ya tsame da cewa man yuridu Allahu bihi khairan yufaqihu fi din duk wanda Allah yake nufi shi da ilimin addini zai fahimtar da shi ilimin fito kuma fikin nan kala kala ne akwai fikin mazhaba kuma haka ya kamata a matsayinka na ɗan najeriya ɗan west africa ka yi ƙoƙari ka san malikiya amma kuma ba dole ba ne duk abin da malikiya ta fata ko da ya yi fama ma ƙur'ani da hadisi da shi amma dai shi da mun san shi sannan idan Allah ya sa ka san fikihu akwai masaki ba bayan ka yi karatun a kawai ji alali ishmawi biya in so samu ne ka kai har musamman to kuma ka san kawaidin fiqhiyya akwai matsalolin da a zamanin annabi babu su amma idan ta yi karatun fiqhu za ka iya gane hukunci yanzu zama yadda hukunci shan wuyi halar ne ko haramu. haramu tana da wata aya da aya Allah ya da zina ladina amanu la shan wuyi akwai ta akwai wani hadisi da annabi yake ku wa wuyi babu amma idan kana da fikihu sai ka kalli wani hadisi da annabi yake cewa kullu muskirun khamr wa kullu muskirun haram duk abin da ke sa maye giya ne duk abin da ke sa maye haramun ne to wiwi tana sa maye ko ba ta sawa ta haka haramun ne wannan shi da fikihu ka iya qur'ani ka iya hadisi to sai kuma fikihu sai ya fahimtar da kai wani abu wanda a zamanin annabi babu akwai abubuwa da yawa da suke faruwa a wannan zamanin a zamanin annabi babu to shi yasa ake ce ma mutane su koyi karatun fikihu amma ba idan kai fikihu sai kuma karatun da na fikihu sai saba ma nassin qur'ani ko hadisi to za a ce yanzu ba gashi mun ce wajibi bane idan kana da mata biyu kai musu adalci ko to sai malaman fikihu suka ce a'a in ka aure gidan malam audu ka hada ta da ko mara kan gari waye ma da aure da kuwa na talaka amma idan ka aure idan yalla sai to dole ka kai ma mata jiya ne kai mata kaza wannan ishtihadi suka yi amma ba daidai ba wajibi ne dukkanin matanka ka daidaita su gwargwadon abin da za ka yi sutura abinci karatun yaya karka ce to tunda ita wannan baban da bai kuɗi ne ƴaƴanta a kai su makaranta ne tsada wannan kuma tunda uban da talaka ne akwai ƴaƴanta ainihin yalci wannan ba daidai ba ne ko da malaman fito suka wannan ba za mu shiga ba sai mu ce malaman fito Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya ba ku ladan kokarin ku amma ya saba hadisin Qur'ani da hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam abu na farko tibbi magani na Aisha ta san ciwon lafiya aka ce na Aisha wai aka kika san magunguna sai ni da manzo Allah zai yi baki an kauye sai in ji sun ce ta gargaje yana maganin kaza da an faɗa sai in rubuta zuma tana maganin sai in je rubuta duk abin da aka faɗa na na isha in jadi sai ta rubuta da haka da ciwo ya kama kai za na na isha za ta baka magani wallahi a nan masallacin yadda tun muna tsohon masallaci wani datti da cikin dattawan masallacin nan yaro Allah ya gafarta da zan faɗi sunan da yawa sun sani a nan matar shi tana so ta ne. ta ce ba ta biya su ba ta da laifin ya ce sai ke dawo da ta je ta dawo sai ta ɗauko takarda ta ce ga shi an rubuta takardar magani ya ce mata a ƙofar gidan fulani ne na shiga gidan fulani ne ina zuwa sai ce kai yaro zo nan ina zuwa sai ce duba mata takardar magani nan nawa ne kudin magani ina zuwa sai ce ba ko na yaba takardar magani ba ne ko zan takardar mai shi. rafi da redo rafi na redo ta ba shi a suna takardar magani to shi ma bai karatu to ka gane ita ma jahila ce da tana da ilimi ko za ta yi cutar za ta ba da rafi da redo sun da neman wani takardar asibiti ko da tsoho ne sai ta bayar to ilimin mace yana da tasiri a wajen kwanci kewa yanzu yanzu wannan idan ya gane takardar redo ne ya ba bacin rai gidan na farko za a cuta na biyu kuma ne an raina ne hankali akwai raina hankali ne to idan mace tana da ilimi to yana taimakawa wajen zamantakewa idan yaro bai da lafiya ta san paracetamol wannan paracetamol ne wannan kuma biya biya wata jari da ba ta bambance da tsakanin paracetamol wala da biya biya ba ta bambance ba ta kai shi akwai ba sai ta yi duk da gane ya sai da ya gaba to na na sha ta san ilimin ainihin tsibbi a nan ke son kara mana wani bahaushe yana ce ma malaman zaure yan tsibbi haka ne me a kalmar tsibbi tsibbi ne ai asalin yan tsibbi magani ke bayar. to bahaushe akwai lalata kalmar ahbari ah, zai ce ahalari amma ahbari ɗinmu zai ce ta ga kai ne kusanci asali masu maganin gargajiya ne ake ce mutu ɗan ƙungu to daga baya sai abin ya lalace sai kuma malamai idan suka lalace ba su da a ba a noma ba a kiwo sai su koma suna ba da magani sai a rinka ce mutu ɗan ƙungu amma asalin kalmar ɗan tsibbu ne daga afali an gani likita ko mai ba da magani to na aisha ta san magunguna wala ne kuma ta iya waka domin ita waka tana ba mu ya in kana so ka tada fasaha a waka ka saurari waƙoƙin aliyu na mandir ko kuma waƙoƙin sa'adu zungur ko kuma waƙoƙin wajen zariya ko kuma nan kuka kan sama cikin mawaƙa hausa ne to idan mutum ya ke wata za a gina da fasaha da shi laraba na da ke abin da ya fi da su a kawo a tsakanin al'ummomi akwai fasaha larabawa akwai waka na haka na na'isha duk ta iya wadda take ka allah ya kare ya gare gaba ta gaba ma da ce da nabiyyu a tazwidun nabiyyu biya radiyallahu labarin auren annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da nana Aisha Ta takan waja Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi Makkata ba'da wafati Khadijata manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya auri nana Khadija na Aisha a garin Makka ba'da wafati Khadija bayan nana Khadija ta rasu manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya auri wa na Aisha mala yake عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت جد عمرة يا عبد الرحمن تاجر سمعت عائشة تقول ناجنا عائشة تنا سوى تزوجني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شوال سنة عشر من النبوة قبل الهجرة بثلاث سنين na na isha ta ce manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya aure ni a wannan shawwal sanata ashri shekara ta goma minan nubuwati bayan an an ba annaba annabta da haka ba za sallallahu alaihi wa sallam bayan ya zama annabi da shekara goma ya auruwa nana aisha kamar da hijirarki gabanin a hijira yin salatu sinin da shekara uku da haka shekara nawa annabi ya abanka kamin hijira sha to shekara goma annabi ya auri Nana aisha gabanin a hijira da shekara uku wa ana ibnatu sitti sinin ni ina da shekara shida shekara nawa ba wata ita shida a shi ya halatta ta wani da ita tana shekara shida ku ji mai nake ban ce sunna ba Mai nake ya halatta ya halatta annabi ya kaura da la'isha tana shekara shida yan shekara shida ya, wata ku ce primary yau ke primary one yes primary one ko su amma dai primary one ga yaro za ka iya auren mai kasar shekara shi ya amma mu ci gaba da karatu wa hajaran kullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mazalar sallallahu alaihi wa sallam ya yi kira bayan ya aure na da Aisha fa qadima al-Madina ta mazala ya fito garin Madina yawm isnain isnain ranar litinin إذن كان عشرة ليلة بعد قوم الشاهد خلت بشان ربيع الأول بايم وولد الكشوف إلى ربيع الأول معنى رانا قوم الشاهد بولد ربيع الأول من صلى الله عليه وسلم هي الهجرة لمكة المدينة كما رانا الشاهد بولد ربيع الأول يرسل أما أنا يجري رانا الشاهد بولد ربيع الأول يتفتر كذلك كانت أمها تقول ولد تجاري من su ainihin irin su a albiyaya wani haya irin su a kwabata, manya-manyan littattafai babu tabbaci game da ranar haihuwar annabi mai ita yawan babu tabbaci lokacin da aka yafa annabi a sun zai zama annabi ba sun zai zama annabi ba da sun zai zama annabi kila a mai da hankali a san ranar da kwanan wata amma ya ji rashi an sani mutuwar shi ma an sani da aka babu tabbas a kan wani sha biyu da wannan rabiul awwal aka yi da yin kuma da sallah amma akwai tabbas a shekarar da aka haifa amma kwanan wata babu tabbas idan na ce babu tabbas ban ce har wani sha biyu ga wata karya ba amma babu tabbas kuma wannan ita ce magana manya manyan bala Da aka mamala kuma da sallam ya yi hijira zuwa madina wa a'arasa bi fi shawwal na na isha ta ce manzala kuma islam ya hankwance da ni ma'ana ya tare da ni fi shawwal a watan eh, shawwal a larafin samaniyat tahayyin min minal min wato bayan wata takwas bayan ya hijira wa kuntu yau da kalabi a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tare da ni ni ibnatu kisbin ne ina shekara tara ina shekara nawa tara ma'ana ana yin hijira da wata takwas annabi ya tare da ita. to a nan ya halatta mutum ya auren da yarsa tana da shekara shida ko bai halatta ba ya halatta ya halatta ya tare da ita tana shekara tara ko bai halatta ba halatta ba a cikin yanzu annabi ya tare da masu shi na da aisha shekara ta yanzu fito da yake yanzu yanzu a yi fito yanzu ka kalla annabi ya auri aisha shekara nawa ya tare da shekara nawa to yanzu idan wani ya hauri da shekara tara ya tare da ya yi da kuri ya da ya danganta da yanayi nau'i farko gari da nau'in yanayi yaya girman yarinya gari ba su ba gari ya danganta da shi ya ce ya danganta da yarinya da aka aura kallon gari da da gari a gefe yawwa shin yarinyar in aka tare da ita shekara tara za ta iya jure ma abin da ake nufi da tarewa da mace kun gane wata ma? yanzu ƴan talaka da ƴan mai kuɗi ba na da bambanci ba ka hana yarinya da garin allah yake wayewa ta karya da kwai da shayi mai kauri da dankalin turawa da yarinya take karyawa da kwai ba za su daidai ba yarinyar da take kwana a ke da bargo sai da Allah ya waye a ce an yi ruwan sama ce shi aka yi ruwan da wanda da hadari ya tashi za ta ji kwanan gidansu na kakakakakakakaka a tsaye za su kwana balaga su wani zama ɗaya ba to don haka kada wani ya bugun gaba ya ce ai annabi ma ya haure ya shekara shida ni ma na haure shekara shida sunna sai mu ce a'a ka bid'a sai ta an yi bidiya a ce a a yan balarabe yan shekara tara ta bambanta da yan bahaushe yan shekara tara yan bahaushe talaka ta shekara tara ta bambanta da yan bahaushe mai kudi ta shekara na tara a hausawar ma ya za a hausawar yariyar da suke cin daji ta bambanta da wacce ba ta cin daji akwai kwanciyar hankali shi kai shi kwanciyar hankali yanzu nan yanzu nan zan tsoro aka samu wata yarinya ba ta san ubanta wata komowa take kuma wallahi tana da kula ina wata wata ta rasu yanzu wannan yarinya cike take da damuwa ita tana nan bai na yan zina da yan wato tana da uba ba ta sani ba to yanzu irin wannan yarinyar kwanciyar hankalinta yana daidai da yadda ta san ubanta dinkin sallah a biya mata kudin makaranta a kai ta kaza a sa suna da bambanci wanda shi ake ce mafi kyau da yawa yawan matasa a yau mutum zai karanta gundarin hadisi tabbas haka yi. sai ce zai tabbaka shi a kan kowace matsala a'a sai ka je ka nemi malamin fikihu su kuma malaman fikihu sai su kalli hadisin ya inganta ne eh, to ya inganta wannan ya ce shekarar ta tara za a iya tarewa shekara za ta iya jurewa ko kuma wanda za ta kai shekara sha takwas ba ta balaga sha takwas ko da wahala akwai ba mutumin da mahaifiyarsa ta tsofa tuku ta daina haihuwa shekara da shekaru sai Allah ya rufa mishi asiri ya sami yan kuɗi sai ya biya mata umara sai sai ki tafi umara idan kika je sai ki dan zauna a maka ki dan nemi kuɗi ki aikin hajji ki dan gina sai sana'an nan da mata suke ki dan tara wani abu ki dawo kina turo mana anan aka biya mata ta tafi maka bayan an kai ta maka ta samu sauki mai kyau ta kwana a yi garin Allah ya waye ta sha laba zuma madara kaji lafiya lau cikin tema da kyau rannan sai jini ya zo mata hankalin sai fashi. rabanta da al'ada shekara goma sha ita kuma ta kwanta da kowa ba haka kawai sai ga jini ya zo mata ha ta kama kuka aka tafi asibiti likita ya auna ta ya ga ta biki me ya faru ta ce jini na ne yake na ne al'ada ne ta ce irin al'ada da bola da al'ada shekara goma sha uku likita ya duba ya ce garau ashe me zai da al'adar kuka kubewa da dawa da ta kofar da ita amma tana samun rayuwa ce kiliya Allah ya ga alaji dalla manufashi ce kiliya eh bai ta koma karau to talauci yana mai da kai baka ji abin da mai waka yake cewa ba wai talauci mutum ne baki mai gizau da doro da tozo da annakiya shi ke ba mutum sassan kwari wallahi kaga malam sai ma cikin nan agajin nan Allah ya samu kuɗi kaga wannan bakin jiya wallahi zai koma farin da zai koma bai Allah kar ka ɗauka shekaru ne akwai shekarun amma akwai yanayi eh ma idan ka samu kuɗi sai ka tsufa ka tsufa ba amma idan ba ka da kuɗi sai ku jira da babanka sai ana ce maka kai ne wani babanka saboda bala'i to za ku karkace waya halal ne a auri yarinya a shekara halal ne tarewa ma halal ne amma sai a duba ga za ta iya jurewa jikinta girmanta to sai a yi wannan shi ake ce mata kiwo Allah ka dace da mu ya kuma Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya aure na na Aisha tana da shekara shida kuma ya tare da ita tana da shekara ainihin tara wa fatuha radiyallahu anha rasuwanta wannan ita ce kuma siffar rayuwa Inda ya za a rayu to ko za a rayu eh a tajiri ne yawa ta wani kwanci mako ita ko a cikin larabawa sai na abubakar mai kuɗi ne to da haka kaga ko a nan za ka iya fahimtar ma ko a cikin larabawa to ta fito gidan babban gida abin da take yi da irin kulan da ta samu na musamman an gaji ko da haka kai akwai garuruwa ko kuma gidaje da suke auren da ƴaƴan suna kanana wannan halin ne ba ba haramu ba to amma sai sai ta zuwa ka ga irin abin da yayin wannan gidan suke ci ya kana ci amma kuma na gani ba gudu ba a daidai lokacin da ake cewa kananan yara ƴaƴan talakawa kuma kana auren da su ba su ba wasu kuma wannan shekaru sai ba su yi zama ana samu sai ka ya yarinya ta rinka tukun kome kuma ta lalace to ka Allah ya tsare to ka ga sai suna lura sai a ga yaya wanda ya ce in an batta za ta lalace ta aure da amma idan aka bar wanda ya yarinya ba za ta lalace ba to mu a yanzu gaskiya ba ma cewa a da aure da yara kanana muna son yaran nan a fasu na farko dai su goge a rayuwa su samu mai experience na biyu kuma su ilimin boko ilimin addini ko da yarinya da hazaka ta da ta yi aure ta samu ciki shi kenan sai laulayi kuma sai ka ilimin ta ya lalace ba wai kuma muna da awar hakka yara su zama gan sama gan sama ba a'a sabiru wa qari in an jiba abusa Allah ya yarda wa fatu radiyallahu anha labarin rasuwan na Aisha Allah ya kare ta gare ta tuwfiyat Aisha bint Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anha laylata 17 min Ramadan sanata 57 na na isha radiyallahu anha ta rasu a daren goma sha bakwai na ramadan sanata saba'in wa hamsin shekara ta hamsin da bakwai bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa salla alaiha abu huraira wanda ya mata sallah shine sahabi abu huraira domin a lokacin duk kowa ya mutu abubakar ya mutu umar ya mutu usman ya mutu aliyu ya rasu waɗannan manya-manyan sahabban duk sun rasu babban sahabi a wannan lokacin shine wane abu hurera ko shine babban malami ba da wuce yi mata sallah bayan an yi shafayi da wuce ma'ana bayan an yi sallar ishari shine ba da wuce bayan sallar ishari wa duk na ba baqiya an binne na Aisha a makabartar bakiya bakiya wata makabarta ce tana da daraja a duniya kamar mu yanzu a nan zaria muna da makabarta da muke kimanta ta wata makabarta da mu ba mu da wata makabarta ta kasancewar fannin da sunna da ake a makabarta da kuma manya-manyan dattawa da arziki da suke addini aiki da dukiyarsu da ilimin duk abu da suke da da shi a yau ko wani bawan Allah yana a kunci a makabartar da to ita kuma makabartar badi'a ita ce mafi alkhairin makabartu idan Allah ya azurta ta zuwa Madina masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam tana hagu da masallacin wato hagu da masallacin idan ka shiga masallacin annabi to hagu da masallacin annabi makabartar bai yi aiki da akwai tazara tsakanin masallacin annabi da bakiya kwatankwacin ka ce daga nan zuwa gangare a zamanin annabi ke kuma baki a kasa take rami to amma yau da gobe yanzu katangar su ma Ka katangar makabartar annabi ita ce baki'a a wani bangare kenan ba ko ina ba ina fata an gane to da haka makabartar baki'a tana kusa da masallacin annabi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce a cikin wannan makabarta akwai mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba kuma ita ce mafi alkhairin makabartu duk wata makabarta cike ban kasa babu wata makabarta da ta kai makabartar baki'a sabon annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da sahabi dubu goma ke cikin makabartar kuma a cikin mutanenmu da yawa akwai waɗanda Allah madaukin sarki musu arzikin sun mutu a Madina an binne su a wannan makabarta mai albarka cikin manya-manyan Najeriya akwai Mahmud Waziri Mahmud Waziri a baki aka binne shi Allah ya gafarta musu to haka na Aisha radiyallahu ta'ala anha an binne ta a ainihin makabartar baki'a wahiyar bintu 60 wa 60 sana a lokacin da nana aisha ta rasu tana da ainihin shekara 66 bayan da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shine takaitaccen tarihi da na Aisha Allah ya kare ta a gare ta kuma nan ya kamata ku dakata saboda yanayin lokaci muna roƙon Allah mu su sarki abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu dada abinda muka yi kuskure Allah mu roƙi sarki ya zafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh